Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Laraba 4 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu za ku je cewa ƙwararru a fannin tattalin arziki a Najeriya da wasu 'yan kasa sun fara tafka muhawara a kan wasu makudan kudade da bankin lamuni na duniya imf ya zuba wa najeriya a asusunta na kasashen waje har dalar amurka biliyan uku da miliyan ɗari uku da hamsin a jamhuriyar niger kuma a yayin da ake shirin soma rubuta jarrabawan ɗalibai da ke neman takardar shaidar kammala makarantun sharan fage na shiga jami'a a yau laraba 4 ga watan agusta a faɗin ƙasar niger hukumar yaƙi da cin hanci ta yi kashedi ga ɗalibai da malamai da ke cikin wannan jarrabawan da su guji yin sata jam'iyyun apc da pdp sun cancaki tsohon shugaban hukumar zaben najeriya ta inec farfesa a tahiru jega kan gargaɗi da yi wa 'yan najeriya da su guji sake zaben jam'iyyun guda biyu saboda sun gaza biyan bukatun 'yan najeriya bayan haka hassan umar tambuwal kuma zai shigo mana da rahoto na musamman akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar ghana amma sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An kori mataimakin shugaban kasar Sudan ta kudu Rick Mashar a matsayin shugaban jam'iyyarsa da na sojojinta. ji shugabannin da ke adawa da juna waɗanda suka zargi ɗan tawayen da ya koma ɗan siyasa da cewa yanzu baya kare muradunsu. Mashar wanda jigo ne da ya taka rawa a yakin neman 'yancin kai da aka zubar da jini da kuma yakin basasa da ya biyo baya. An sauke shi biyo bayan taro na kwanaki uku na manyan shugabannin SPLM a arewacin kasar mai nisa, kamar yadda reshen sojan jam'iyyar suka faɗa. An ayyana shugaban ma'aikatan jam'iyyar, Lieutenant General Simon Gottwald Dual, a matsayin shugaban rikon kwarya na 'yan adawa da ke mulkin kasar da take cikin tashin hankali a wani garan bawul na haɗin gwiwa tare da tsoffin abokanan gaba. Babu tabbas kan abin da hakan yake nufi ga Mashar, wanda shugaba ne mai kaifin basira da ya tsira daga yakin basasa na tsawon shekaru da kuma tsallake rijiya da baya a yunkurin da aka yi a lokuta da dama na hallaka shi yayin da yake gudun hijira. Bangaren sojojin ya ce Mashar ya gaza gaba ɗaya wajen nuna jagoranci ya kuma raunata matsayin jam'iyyar sosai a gwamnatin haɗin gwiwa da aka kafa bayan yaƙi a farkon shekarar da ashirin tsakanin bangarori biyu da ba sa shiri da juna. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ce tana da niyyar da cikakkiyar amincewa da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer nan da zuwa farkon watan Satumba a cewar jaridar New York Times A watan Nuwambar da ya gabata hukumar FDA ta ba da izinin gaggawa na yin amfani da allurar da ake yi digo biyu da kamfanin Pfizer ya samar tare da haɗin guwar kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus. Tana ɗaya daga cikin alluran COVID-19 uku da ake da su a Amurka da suka haɗa da allurar digo biyu da kamfanin Moderna ya sarrafa da kuma wata digo ɗaya da kamfanin Johnson Johnson ya samar. Jaridar ta ce hukumar ta FDA za ta hanzarta ba da cikakkiyar amincewarta ba kamar yadda ta saba ɗaukar lokaci ba bisa tsari da allurar rigakafin da ake bayarwa ɗigo biyu yayin da amurka take fuskantar sabbin hauhawar masu kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da nau'in delta mai saurin yaduwa yake haddasawa labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugabar hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka samantha power na shirin ganawa yau laraba tare da jami'ai a kasar habasha yayin da amurka ta yi kira da gwamnati da ta ba da dama a kai kayan agaji zuwa yankin tigray jiya talata fawa ta gana tare da 'yan gudun hijira a sudan waɗanda suka tsere daga tigray kuma ta sake jaddada matsayin amurka majalisar ɗinkin duniya da sauransu cewa abin da ake ganin zai taimaki mutanen yankin arewacin habasha shine kawo ƙarshen yakin da aka shafe sama da watanni tara ana yi Fawa ta faɗa a wani saƙon Twitter da ta wallafa jiya talata cewa Amurka tana ƙara matsa lamba ga dukkan ɓangarori a Tigray don su amince da tsagaita wuta nan take na fatan cewa mutane kamar 'yan Habasha da na haɗu da su a nan za su samu dama su koma gida. Rikicin ya kawo munanan har-har kan fararen hula wanda ya shafi miliyoyi kuma dole ne a kawo sa Ta ce musamman Amurka na yin kira ga ƙungiyar 'yan tawayen Tigray ko TPLF da ta janye daga makwabtanta na yankunan Amhara da Afar domin gwamnatin yankin Amhara ta janye sojojinta daga yammacin Tigray. Sannan makwabciyarta Eritrea ta gaggauta janye sojojinta daga Habasha. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kwararru a fannin tattalin arziki a najeriya da wasu 'yan kasa sun fara tafka muhawara akan wasu makudan kudade da bankin lamuni na duniya imf ya zuba wa najeriya a asusunta na kasashen waje har dalan amurka biliyan uku da miliyan ɗari uku da hamsin wasu na ganin alheri ne ga ƙasa amma wasu kuma na cewa wata hanya ce kawai na ƙarin ruguza ƙasar da bashi wakiliyar sashen hausa madina dauda ta yi mana nazari akan wannan batu a rahoton da ta aiko mana Wannan hukunci da bankin bada lamuni na duniya ya ɗauka na ƙara haɓaka asusun da Najeriya ke ajiyewa a ƙasashen waje da dalar Amurka biliyan uku da ɗigo uku da rabi. Abu ne da shugabar bankin Kristiyalina Georgieva ta ce kuɗi ne da zai amfanar wa Najeriya buƙatu na dogon lokaci wajen gina wa ƙasar ƙarfin gwiwar farfaɗo da tattalin arzikinta a fannin shawo kan tasirin da cutar corona ta yi wa tattalin arzikin ƙasar. Amma ƙwararre a fannin nazarin zamantakewan ƙasashe da kuma siyasar ƙasa da ƙasa ƙasa abubakar aliyu umar ya ce wannan alamu ne na yaudarar ƙasar najeriya kawai wannan ba wani abu ba ne da ya wuce wani siga ne da wata hanya da aka fito da ita na yaudara saboda a sake jefa ƙasar nan cikin hawula'i domin babu yadda za su bautar da kai babu yadda za ka samu yanci muddin za ka tafi da hannu neman bashi a wurinsu dama bashin ya mana katoto a ƙasar nan to yanzu ma tun da sun tabbatar bashin ya mana ɗaurin sweet kawai da kansu ma suke nema su bada wannan bashi to kuma wannan bada bashi da suka yi ba wai sun baka bane haka kawai a'a sun baka ne don a ci gaba da bautar da ku wannan babu gaskiya cikin wannan al'amari hanya ce ta zalunci kuma abu ya haɗu da gwamnati dama mai neman bashin ba a mace musu gashi ba sun bi suna nema kuma duk wanda aka karba baya ma ba mu san abin da aka yi da kuɗaɗen ba to duk da haka kuma yanzu kiransu da aka yi har aka ce za a saka mu ah, to me kawo wani bunƙasa asusun su na kasan waje eh in ba wata manufa ba ce ake da ita babu rami me kawo hankali da rami to sai dai ga masanin kimiyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa shu'abu idris miƙati wannan wani yunkuri ne da bankin lamuni kan yi wa mambobinta da ke fuskantar na ƙasa a fannin tattalin arziki. Idan aka yi amfani da kalmar lamuni wato lamuni bashi ne amma ba bashin da ake ɗaukan kuɗi a ba mutum ba an baka kaman abin da muke kira a turance garanti wato na tsaya maka ko na tsaya maki ki je in kin sai kaya ya wuce karfin kuɗin da yake aljihunki ko nawa ne ki ɗauki kayan lokacin da kika samu dama ki biya in ma baki iya biyan ba ni wanda suka baki kayan su dawo su zo su same ni in biya su wannan shine lamuni wato tattalin tattalin arzikin kasar najeriya musamman darajar naira ya shiga wani halin kakanuka yi saboda farashin man fetur da yake tangal-tangal ba ma iya aje kudadenmu na shiga kamar wato foreign reserve kenan wanda shine yake sa darajar kudinmu ko ya hau ko kuma ya ragu to darajar kuɗin mu yana fama da matsala yana faduwa. Sanarwar da shugabar bankin IMF Kristalina Georgieva ta fitar na nuni da cewa wannan mataki ne da bankin zai ci gaba da ɗauka domin a bunkasa arzikin ƙasashe da ke membobin bankin domin su samu ci gaba mai ɗorewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. a jamhuriyar niger kuma yayin da ake shirin soma rubuta jarrabawar ɗalibai da ke neman takardar shaidar kammala makarantun sharan fage na shiga jami'a a yau laraba 4 ga watan agusta a faɗin ƙasar hukumar yaƙi da cin hanci ta yi shaidi ga ɗalibai da malamai da ke cikin wannan jarrabawan da su guji aikata duk wani abin da ke da nasaba da yunkurin satar jarrabawa ko kuma doka ta yi halinta wakilin muryar amurka a birnin yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani Lura da abubuwan da suka faru a yayin jarabawar Breven da aka gudanar a farkon watan Yulin da ya gabata ne ya sa hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya ƙara aikewa da jami'anta a ilahirin cibiyoyin jarabawa da nufin cafke waɗanda za a samu da yunkurin sata a jarabawar bak ɗin da ake somawa a yau laraba 4 ga watan Agusta. Kamar yadda kwamishina mai kula da sha'anin jarabawa a hukumar halsiya Ibrahim Aliyu Sanda ya shaida mana. Mun zaɓi wajajen da mun kasancewa a da an gaya mun an yi wasu abubuwa ko mu ma mun gani don mun tura mutane don a samu a yi rigakafin wasu abubuwa a nyamai shi ma mun aika jandarmomin mu wajaje da yawa inda za su zanki tahiya suna jan hankalin su dalibai da su mushanni masu kulawa da jarabawa da kuma su masu tsara jarabawa a nan yamai koko a can cikin jiri-jiri. Yanzu haka mutane da dama ne ke kulle a kurkuku bayan da aka same su da yunkurin sata a jarabawar breve waɗanda kai tsaye hukunci ke shirin hawan kansu matakin da ka iya zama abin ishara ga mutanen da ke cikin jarabawar bakaloriya ta wannan laraba ba sani ba sabo insha Allah misali a santar na gote akwai wasu da aka kama bisa kan mahajar ta istuwar jeo a guza shi ma akwai wasu da aka kama cikin sata su ma suna a darme da kyauta shi ma da idon hukuncin da ya kamata wanda an ka kama da wasu eh, laihi a bisa kan tsara jarabawa shine kaso na wata guda zuwa shekara uku kuma tara daga jika 100 zuwa jika 500. Satar jarabawa wani abu ne da ba yau ba gwamnatin jamhuriyar Nijar ke neman hanyoyin murkushewa saboda yadda abin ke kokarin samun gindin zama a wannan kasa PhD Mamudu Jibo shine ministan ilimi mai zurfi. Duk an da aka kama ko ya sani ko ya gani bai gayi ba ko ya yi da kanshi ko ya ji wani ya yi bai gayi ba. Insha Allah doka za ta kashi. Da diploma na Nijar ko ina a duniya tana da daraja mun gaje da sace ya kamata kome ya kare Dalibai sama da dubu tamanin da biyu ne ke shirin rubuta jarabawar bak a bana waɗanda kuma aka karkasa a cibiyoyi ɗari da casa'in da da bakwai ke faɗin ƙasa. Shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da ke jawabi a albarkacin ranar samun 'yancin kai ta uku ga watan Agusta ya sake nana nanata sa na yaƙi da satar jarabawa a matsayin wani ɓangare na yunkurin farfaɗo da sha'anin ilimi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma. idan muka sake komawa tarayyar najeriya za mu ga cewa kalaman gargaɗi da tsohon shugaban hukumar zaɓe ta inec a najeriya farfesa a tahir jega ya ga 'yan ƙasar da su guji sake zaben jam'iyyar apc da jam'iyyar pdp a babban zaben shugaban ƙasa da ke tafe a shekarar 2023 la'akari da cewa dukkan jam'iyyun biyu ba su cancanta ba kana sun gaza wajen sauke haƙƙi 'yan najeriya da ya rataya a wuyansu lamarin da ya kai ga mai da martani daga jam'iyyun biyu ga tsohon shugaban hukumar zaɓen Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Ibrahim Hamza ta aiko mana. Tsohon shugaban hukumar INEC Farfesa tahiru Jega ya zargi jam'iyyar APC da PDP da gazawa wajen kawo sauyi ga matsin tattalin arziki da kasar ke ciki duk da shekarun da jam'iyyun biyu suka kwashe akan mulki inda ya ce rashin shugabanci na gari da jam'iyyun biyu suka yi ne ya haifar da dukkan matsalolin da Najeriya ke fama da su lamarin da ya kai ga wasu na neman a raba kasar da haka ma ya ja hankalin 'yan Najeriya da safarga wajen sake zaben jam'iyyun biyu a shekarar 2023. Salihu Mustapha jiko ne a jam'iyyar APC APC da ke zawancin shugabancin jam'iyyar ta ƙasa. Inda shi profesa yana harkan ilimin da ya saba yi ne da na san amsa da zan bashi. Amma tun da shi ma yanzu ya shiga siyasa abin da zan ce maganan da ya yanzu ya zama maganan na adawa. Domin za mu kirga jam'iyyar da yake ciki yanzu a cikin jam'iyyar ɗaya adawa yanzu tun da ba su a gwamnati. Amma inda yana so ya ba da shawara da yake wai za mu san yana da manufa. Ai da sai mu ce baya cikin siyasan ne duk abin da ya faɗa za a kalle ta kan skeli. amma tun da yanzu mun san ya shiga jam'iyyar PRP kuma yana tallan jam'iyyar duk maganan da ya yi yanzu za mu kalle ta da dan manufan siyasa a ciki akan wannan zan ce to ya jira in har sun kai labari za mu gan yadda su ma za su yi rawan gwamnatin su a nan ta bangaren jam'iyyar PDP ta bakin sakataranta na ƙasa Umar Ibrahim Tsauri cewa take idan mai faɗin magana ya kasance shi wawa ne masu saurare sai su kowa masu hankali wanda ya kwande min APC ba bara kamar yanzu ya dawo yanzu yana kondemin pdp to musan wace jam'iyya yake so ba ko jam'iya jam'iyya za ta abin amma a sani cewa da can ba shi da aiki yanzu yake da aiki saboda mu abin da muka dauka yana bin masu biyan shi albashi ne da ya da musu amma matsayin shi a najeriya ya wuce haka saboda ya kamata ya ba kan shi shawara ya gane cewa mu da ke pdp muna ganin kima shi amma idan ya hudu wata magana to sai ya bar da hujjoji don haka sai mu bar 'yan najeriya su alkalanci. Tuni dai wannan kalamai na tsohon shugaban hukumar INEC da ya jagoranci manyan zaɓuɓɓuka na ƙasar wanda ya kai ga nasarar jam'iyyar APC mai mulki tun daga shekarar 2015 ya haifar da muhawara a ƙasar. Sabon Imam Gashuwa masani ne kan sha'anin siyasa a Najeriya. Ina eh, hakikanin gaskiya kowa ya sani eh, jam'iyyun sun sabawa tsarin gina kansu kuma sun yi bazata. Eh, ita dai PDP dama ina yabanta cewar jam'iyya ce wacce ta yi kama karya kuma ta yi zalunci kowa sani. ba ta tallata kanta akan ita jam'iyya ba ce ta ka'ida ta gaskiya ta amana wata ce Salman din Najeriya ita jam'iyya ce wata ta zo za ta karɓi mulki a hannun soja da ka yadda ta dama ma dama mutane ba sa mata tsammanin alkai amma ita APC tallatai na ta iya za ta gyara wuta za ta kasa security za ta gyara hanyoyi za ta dawo da makarantu na masu kyau su kyau fiye da na private asibitoci za ta zuwa kasashen waje sai ga shugaban kasashe kowa fita kasar waje a kusan shugabannin Afirka to wannan ba ta ce wa mutane to saboda haka muna kira ga mutane da wannan jam'iyyu su gyara kansu su koma kundin mulkin su da suka gina kansu domin mutanen su su su ci gaba da yadda da su. Babban jam'iyyar hamayya ta PDP ta ikirarin cewa ta cimma nasarori masu ɗimbin yawa a lokacin da APC ta kwace mulki daga hannunta sabanin matsin rayuwa da 'yan kasar ke fama da shi karkashin mulkin APC wacce ita kuma ta ikirarin cewa ta gaji tarin kurakurai ne da ta zargi gwamnatin PDP da barmata wadda take faɗi tashin gyarawa sai dai an daɗe ana ire-iren wannan kalamai na fargar da 'yan Najeriya game da zaben jam'iyyar da ta cancanta amma wasu na ganin talauci na sa mutane mantawa da irin wannan shawarar shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman. Sana'ar turare ko na shafawa ko na awo sana'a ce da 'yan arewacin Najeriya suka yi katutu a gare ta a kudancin Najeriya. Na tattauna da wasu masu sana'ar turare a birnin Ibadan ta jihar Oyo don in ji yanda sana'ar ke tafiya. Isa Isa tana sana'ar turare da tufula Mun shekara nawa ka ɗauka kana sana'ar turare? Akalla ya kai shekara goma sha biyar. To ina ka fara sana'ar turare? Ibadan na fara. A can arewacin Najeriya ba kai sana'ar turare ba? Nan na fara amma nan can na je ma ina yi. A can Maiduguri ma ina yi lokacin ina ina ta kwan mai duk ya zama lafiyan bai yi abin nan ba shi sa na koma nan ina yi ina yi ina yi na yi kamar watanni kadan ina koma gida yanzu a yi ni kamar nawa kake yi ga turare to kasan ciniki habo ne wata na akan samu mai yawa wata na za a samu ba ma samu komai ba abin haka yake ba iyaka ga arewacin najeriya da kai sana'a turare da nan ibadan a kudu maso yammacin najeriya ina aka fi cinikin turare a ah, gaskiya nan yafi nan yafi don saboda harkan ma da na na kudu da na arewa daban-daban ne kuma haka nan fi can kuma mutane mu na arewa ne suna masu siyan. a nan kudu ne a nan kudu su masu yan arewa su ne masu siyan turaren da gida da da akwai masu wurin da suke nan ne masu nazi amma yawanci masu arewa yan arewa ne suke saya turaren su yarba ba su san turare sosai eh suna siya wurin da sun jima a cikin hausawa su sukan siya irin namu na awu amma su yarba ma akwai wanda ana suna bayyana na feshi yawancin su wanda sun daidai a cikin hausawa su ne suke amfani da irin wannan irin namu din to kamar turaren nan naka na ruwa ne ko turare ne ba ce ruwa ba ce ruwa turare za a ci dai turare ne na au ana ce turare na au wasu suna ce turare na hausawa to haka ba a ce turare ba a ce turare a ruwa eh, sai dai na au sai na au sai na to me yasa baka sai da na feshi a to wannan gaskiya ban taba sai da shi ba eh ban taba sai da shi ba to ina kake samun irin wannan turare na au muna zuwa da shi a gida a Maiduguri idan ya kare muna sai a Lagos to ya buton kasuwa alhamdulillah a kasuwa alhamdulillah alhamdulillah kasuwa yana tafiya daidai alhamdulillah gaskiya mun gode wa Allah da jini ka akwai akwai mutane sun ja baji ne ka san wani kuma ya zama ruwan dare ne to kamar wannan turare naka kala nawa ne eh sun ka kamanta kala talatin da wani abu to ba mu sunan koda guda goma to akwai Suzan, akwai Chance akwai Lexus akwai Dawal Janna akwai Amrish akwai the Vigol, akwai Out Collection akwai Amrish akwai Passion akwai Balila akwai dai suna da yawa to ci nan da ka faɗi wani ne ya fi kasuwa wani ne ya fi kurjini wani ne aka fi saye a ah, duk manya-manya su ya fi kurjini ta yadda za ka kamar bawo yanzu na zamani nan ne ya fi kwai kamar waɗanne iri kenan kamar old collection kamar dubai gold kamar bushra a wayan nan ne su ne suke da abin da tasiri sunana abdullahi dan fulani mai turare zango zango ibadan amma in kiya ce fa yanzu a ina ne yanzu ina maniya to maniya ibadan to malam abdullahi yaya sana'ar turare take ta a nan birnin ibadan to alhamdulillah kasiran muna samu kuma insha Allah muna sayarwa in ka faki gaskiyar ka idan ka so ka sayar haka ba wani ha'inci to kai kuma baka da sai da zaka yi kullum insha Allah kamar ha'inci kamar yaya kenan to ka san akwai masu yin emptin kwalba su dora ruwa su kawo dan turare sama su bada su ci gaba da sai da ma jama'a mai da ka so kamfani kai ma ka sayar haka to wannan insha Allah in ka sa fake haka to kai ko baka rasa da zaka yi abada in Allah ya don haka masu irin wannan cuta ya kuke da su muna yi musu nasiha in sun yadda in ba su yadda ba kuma su je su da Allah za su ga abun baya dadewa ba za su dade su bari ba in Allah ya to wani irin turare na aka wa wannan kamar a ce jirgogo ko da iri turaren feshi ana yi sun san yadda za su bude shi su dora wani abu su mai sai kuma ya daidai in ba aikin kama ne ba ha ganewa amma da ke aiki mu ne da mun gani muna ganewa to kamar shi mai sai ba ya ganewa eh to wani wanda ya saba sayin irin shi zai gane wanda bai saba ba kuma haka nan za a durma ya mai ya je can gaba ya kama Allah ya sa kuma a sai da mai tsada Allah suke saiwa yadda kasan kana sayin na da haka suke ce maka don sun san kuɗin mai kyau kana sai sai dubu biyar sai su ce ma dubu biyar ne ko dubu shidda kai fado biyar ko hudu su sai da to yanzu gashi na ga turare kala kala ga wani mai karamar kwalba ga wani mai dogo kwalba ga wani kwali baki ga wani wani ja ga wani ruwan ɗorawa to kamar irin wanga me yayi sunansa sunansa wannan court sunansa court to wannan ha wannan ana ke mai maka to wanga mai karama kwalba ana ke mai change me to wanga mai baka kwalba homa sunan mota mai tsada kenan eh yaya batun farashin su to wannan karamin 500 ne eh, wannan kuma 2200 wannan 2500 to wanga mai dogo kwalba ha 500 ne shi duk girmanta duk ha girmanta to wanga mai bakin kwali ha shi ma 500 ne to wanga mai ja ha 1500 to yanzu a yi ni kara sai da kamar kwalba nawa to wannan ya danganta daga hukuncin ubangiji ina iya sai da biyu na sai da uku har biyar wata rana kuma ban sai da ko guda to wani an ka fi sai cikin waɗannan turare to yanzu ka an fuskantar ƙanana masu sauƙin kuɗi yanzu wannan sana'ar turare tana biya ma bukata Warai da gaske to da mi da mi zaka iya cewa kai cikin sana'ar turare to lalle alhamdulillah ina sutura ciki ina biya ma yara na makaranta kuma ina cefa ne na gwargwado kuma ina biyan bukata na a hankali ka taɓa yin aure cikin sana'ar turare insha Allah da shi ne to ya zanen sunan yara komi da shi nake to ka taba gina gida ko kuma ka sai mota to wannan duk Allah bai kawo ba maina ni yayin Allah ya sa baka mai turare Godiya, Ibadan ya harka turare harka turare alhamdulillah mun gode wa Allah to ina jin kanshi wani iri na ka wannan kanshin yanzu aikin kala kala ne to yanzu wanga da nika jin kanshi ne yana tashi wace kala kenan Suzan ne hmm? Suzan kamar irin wannan karamar kwalba na wannan Suzan nawa kake sai da ita dari biyar ne to babbar kwalba ha bagu dubu ɗaya Eh mutum na son kwalba gaba daya ba ya ana sai ta kamar dubu hamsin to kamar irin irin arewacin najeriya akwai wata jiha da aka sayar da turare akwai maiduguri birnin shehu kuma akwai a sokoto ma da akwai su to shi turare kamar suna da launi launi eh akwai launi kala kala akwai mai arha akwai mai tsada kamar kwalban mai tsada nawa ne gejinta babban kwalba babban kwalba kamar gram hamsin ana sayarwa dubu takwas dubu goma sha biyar mai arha mai arha ana sayar kamar dubu hudu dubu biyar to da mai tsada da mai arha wani ya hiri ba gurgurin abin da Allah ba ka dan ba kai gane a riba sai da kurin hada kake sai in ga wani in ya zo sayan turare kun haɗa mishi kuma kala biyu kala uku ko mishi mix eh mai wani ke ta masa mix ɗin ka ga kai masa ne ke so kuma ya kuɗin sa ba to kamar yanzu ana iya haɗa kamar kala na wuri guda eh ba wanda baka wani haka kala goma ya mutu rani iya sa hala kala kala ba haɗa kaɗan kala zaki da to ya kanshin sa zai kasance wa kenan shi kansa ya sani tunda mu mun kaiya mana yawa ba ma jin kaiyan sa amma shi kanyi zai ya sani zai ji kaiyan sa yanzu baka jin kansan taurari eh, kaga zai a jikin ba jin kaiya amma wani daga gifta ko wanda na hige ya ci alai mai tare wala wani masu ya ci alai mai tare da ci da haka zan ce ma kawai sunana Ibrahim mai turare. Duk turare ne kawai wannan shago? Gaskiya duk turare ne insha Allah. na ga wani manyan-manyan kwalaye waɗannan su ma turare ne? Gani turare ne wannan turare. Ah, turare ma ana babban kwali irin wannan? Sosai mana. To yaya farashin wannan turare shi na ga manyan-manyan kwalaye ga manyan-manyan kwalaye. Wannan hayati kenan daga Dubai ana kawo mana shi wannan. Ina sayar da shi dubu goma sha biyar ne a farashin shi. Glis haka ne shi ma kaman guda biyu ne a cikin body spray da kuma na fesawa ne. Ah, daga ina aka kawo shi? Shi ma wannan wannan na France ne. To kuma ga wannan wannan kamar akwati kuma wannan na china ne har turarin china ma akwai akwai china mana shi ko na ina ne wannan wannan shi dubai ne shi duka dubai ne wannan to wannan mai hoton mutum da hoton hulawoyi wannan gaga wannan na china ne shi ma wani ya kasuwa tsakanin na china dubai da kasa faransa gaskiya da can shekarun ba da suka wuce gaskiya na faransa ya fi tashi amma yanzu gaskiya dubai ta kwace ma faransa gaskiya yanzu tsakanin allah mun fi sai na dubai din nan gaskiya ya fi tsada su ya na faransa da china eh, ya fi na faransa da china sai dai in kasuwa ita ce take ba da farashi percent saboda kayan mu kayan waje ne yan daren nan ya tashi dole ne kaga kaya zai tashi in ya sauka kuma zai dan sauka haka to akwai turaren Najeriya akwai turaren Najeriya sosai to gwada min turaren Najeriya cikin shagon kan yanzu to gaskiya ka gare ga wannan sha Allah na Najeriya ne shi sunana Abule yanzu na shaha wani iri ka fi so to ni gaskiya wanda nika so akwai black oat to bakin gurgudu da ina sha shi to na Najeriya ne ko na waje to gaskiya irin wanga da bare bari ka sai suwa ne na awo kenan eh na awo wai idan ka sha turare ya kake ji gaskiya in na shahatu ina dan jin dan nishadi haka saboda dai ina dan yawan shiga jama'a dai ba abu ne idan baka sha turare ba fa a ah, ba rashin sha turare ai bai da kyau Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya a gaida na Tambuwal yanzu kan sai labaran wasanni a takaice wasanni a takaice kwarya na shanti gold thomas jiwa ya bayyana baro-baro cewa shi ya shirya tsab wurin kai kilabun din ta fafata a caf confederation cup kilabun din na kamfanin hakan zinari ta kai wasan karshe na mtn fa cup kuma kasancewa accra house of oak da za ta kara da ita a wasan ƙarshe tuni ta samu gurbin caf champions league kenan cikin ruwan sanyi ta samu shiga gurbin confederation rashen kafa dan wasan tsakiyar ashanti gold seto sai ya sha alwashin zai zura kwallo a ragan accra hasa fuka ranar lahadi in sun kara a MTNFA fa cup ashanti gold ta samu kaiwa wannan matsayi ne bayan da ta doke birkin chelsea da ci hudu da daya a wasan kusa da na karshe da an kayi a cape coast sports stadium matashin ɗan wasan ya zura kwallo a wannan karawar wadda ya taimaka musu kaiwa wasan karshe a a koyaushe na sadu da accra hasafuk na cinta saboda haka a wasan karshe nan ma zan zura mata kwallo a raganta in ji matashin dan wasan mai suna set usai. Ƙungiyar Akra hasaf Oku ce ta mamaye yawancin 'yan wasa da aka kira zuwa sansani na Black Stars Team an dai gayyaci 'yan wasa 43 na gida zuwa sansanin black stars team b yawancin 'yan wasan daga house of oak sabuwar zakarar ghana premier league ne kuma ana sa ran su isa cibiyar ganaman soccer center of excellence ranar laraba yau kenan 'yan wasan za su soma shirye-shiryen wasu wasannin kasa da kasa da ke gabansu gobe in allah ya kai rai a cikin masu tsaron gida da aka gayyata a akwai richard atta house of oak razak abalora asanti kotoko dallade ibrahim kin faisal stephen olympics richard debaidu karela fc bayan haka akwai wasu 'yan wasan na house of oak shida cikin sauran 'yan wasa asanti kotoko na da hudu olympics kuma biyar sai wafa mediama legon cities kotoku royals kin faisal karela brecon chelsea duk sun samu 'yan wasa ɗaya da aka kira da dai sauran fan club a gurguje kuma bari mu leƙa birnin tokyo domin ganin irin wainar da ake toyawa gani da lambobi da manyan ƙasashen duniya sun kaci a wannan wasannin olympics da ke gudana yanzu haka kasar amurka dai na da jimlar lambobi guda 79 kasar china na da jimlar lambobi 70 sai kasar burtaniya lambobi 48 japan na lambobi 40 australia lambobi 33 jamus lambobi 34 italiya lambobi 30 in mun waiwayo nan gida kasar ghana tana da lamba daya da wannan muka iso ƙarshen labarin wasan nan radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida Radwan Muktar Abbas. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da takaitattun labaran duniya. An kori mataimakin shugaban kasar Sudan ta kudu Rick Mashar a matsayin shugaban jam'iyyarsa da na sojojinta ji shugabannin da ke adawa da juna waɗanda suka zargi ɗan tawayen da ya koma ɗan siyasa da cewa yanzu baya kare muradunsu. Mashar wanda jigo ne da ya taka rawa a yakin neman 'yancin kai da aka zubar da jini da kuma yakin basasa da ya biyo baya. An sauke shi biyo bayan taro na kwanaki uku na manyan shugabannin SPLM a arewacin kasar mai nisa, kamar yadda reshen sojan jam'iyyar suka faɗa. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ce tana da niyyar bada cikakkiyar amincewa da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer nan da zuwa farkon watan Satumba a cewar jaridar New York Times. A watan nuwamba da ya gabata hukumar FDA ta ba da izinin gaggawa na yin amfani da allurar da ake yi digo biyu da kamfanin Pfizer ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus. To masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a jirin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti. Sai kuma injiniyanmu na wannan daren. Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.